bayanai sun fito a inda bola ahmed tinubu shine ya lashe zaben fidda gwanin inda zai mata takarar shugaban kasa a jam'iyyar apc a babban zaɓe mai zuwa ga sakamakon yadda ya fito da kowane ɗan takara inda ya samu ƙuri'arsa bola ahmed tinubu yana da ƙuri'u saba'in. sai mai biye mishi rotimi ameci wanda ya samu ƙuri'u 238 sai mabiyinsa Profesa Yemi Osibanju wanda ya samu ƙuri'u 177 sai mai biye masa Ahmad Lawan wato wato wato shugaban dattijawa wato shugaban majalisar dattijai ya samu ƙuri'u 202 wato ya samu ƙuri'u 102 afuwan sai mai biye masa Yahaya Bello wato gwamnan jihar kogi yana da ƙuri'u 25 sai mai biye masa dev umahi yana da ƙuri'u 20 ben ayade shi ma yana da ƙuri'u 21 sai ahmad sani wanda yake da ƙuri'u uku an samu ƙuri'un da suka lalace wato guda takwas Karshen rahoton namu kenan amma mai kallo da sauraro zaka iya ajiye ra'ayinka a comment section tare da danna mana alamar ɗan yatsa domin kara mana kwarin gwiwa wajen zakulo muku sai har labarai ba na shafcin giza ba ha kuma muna ƙara sanar da kai idan wannan shine zuwanka na farko wannan tasha ta mu mai albarka kada ka manta kai mana subscribe domin samun sabbin rahotanninmu mun gode bisalam